Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba yakub makeri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 14 ga watan Agustan shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Hauwa da kanan labarai. sojojin da suka yi mulki a niger sun amince da bude kofar tattaunawa da kungiyar ecowas domin ganin an kaucewa tashin hankali cewar wata tawargar manyan malaman musulunci daga najeriya bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin yamai a jiya lahadi rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali ta sanar a jiya lahadi cewa ta janye daga sansanin da take wato da ke arewacin ƙasar bisa dalilan taɓarɓarewar tsaro a jiya lahadi masu gabatar da kara a faransa sun ci gaba da gudanar da bincike a kan mutura akalla bakin haure shida da kwale-kwalen da suke ciki ya kife a ruwa kanun labaran kenan kamar yadda ka ji a kanun labaran A cikin shirin za ku ji cewa wata tawagar malaman musulunci daga Najeriya ta kwatanta gana wata da shugabannin juyin mulkin niger da mai amfani. Sun dai nuna matukar damuwa dangane da matakan gaggawa da ECOWAS ta ɗauka waɗanda suka hada da yanke masu wutar lantarki da rufe masu bodon Najeriya. Wannan angon sun dane su kwaye saboda mai saboda talakan niger shi yake wahala. haka zalika a cikin shirin za a ji kuma cewa kasar ghana ta shiga jerin kasashen duniya da ake fama da tsadar kayan masarufi to ko me ya kawo haka yawanci suna dogaro da kasashen waje ne wurin samar da abinci musamman kasar russia da ukraine wadda duk duniya sun fi sauran kasashe ba da bangare na hasi kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da sarfil hashim gumal zai gabatar to amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran duniya mai karantawa Hauwa Sharif. sojojin da suka yi ji mulki a nijar sun amince su bude kofar tattaunawa da kungiyar ecowas domin ganin an kaucewa tashin hankali cewar wata tawagar manyan malaman musulunci daga najeriya bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin yamai a jiya lahadi kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas na duba yiwuwar yadda za ta maido da mulkin farar hula tare da maida muhammad bazin bisa shugabancin ƙasar a matsayin wanda aka zaɓa bisa tsarin doka an kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazum ne bayan da sojoji suka amshi mulki a kasar ta nijar a watan jiya hakan dai shine ya kai hadadin yawan juyin mulki da aka yi a tsakiya da yammacin afirka zuwa bakwai cikin shekaru uku a fafutukar ganin an samu mafita cikin kwanciyar hankali shugaban kungiyar ta ecowas wanda kuma shine shugaban najeriya ahmed bola tinubu ya yi na'am da ziyarar malaman zuwa nijar malaman musuluncin sun gana na tsawon sa'o'i da shugaban sojojin da suka yi juyin mulkin janar abdulrahman ciyani wanda aka ruwaito cewa ya bayyana najeriya da nijar a matsayin yan uwan juna ba makwabta ba kawai da ya kamata a ce sun sasanta duk wani abin da ke tsakanin su cikin ruwan sanyi rundunar wanzan da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali ta sanar a jiya lahadi cewa ta janye daga sansaninta da ke arewacin ƙasar bisa dalilan taɓarɓarewar tsaro bayan 'yan sa'o'i rundunar ta kara da cewa a yayin aikata wato a yayin aikinta a nan sojojinta uku sun samu raunuka a lokacin da aka buɗe musu wuta dakarun na minusma a takaice sun bar yankin da ake kira bear bayan da dakarun mali suka fada wato suka fada a shekaran jiya asabar cewa sojoji shida sun rasa ransu yayin da aka kashe wasu mayaka 24 na kungiyoyin 'yan ta'adda har lahira lokacin wani kwantan bauna a yankin a ranar juma'a da ta gabata su ma tsaffin 'yan tawayen kabilar tuareg sun ce sojoji da sojin hayar kasar rasha na wagner sun kai madakarun hari a ranar juma'a minusma ta gaggauta ficewa daga biyar sakamakon taɓarɓarewar tsaro a yankin da ma barazana mai haɗari ga dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya kamar yadda rundunar ta sanar a jiya lahadi ta kafar sadarwar twitter da a yanzu ta sauya zuwa kafar x a jiya lahadi masu gabatar da kara a faransa sun ci gaba da gudanar da bincike a kan mutuwar aƙalla bakin haure shida da kwale-kwalen da ke dauke da su ya kife a ruwa yayin da suke kokarin tsallakewa ta mashigar ruwa tsakanin ingila da faransa yayin da 'yan sanda ke farautar masu safarar mutane da ke da alhakin afkuwar lamarin masu gabatar da kara a yankin tashar mashigar ruwa ta balon sun bude gudanar da bincike a ranar asabar sa'o'i kaɗan da afkuwar haɗarin. amma sai aka sauya akalar binciken zuwa paris kamar yadda jami'ai daga bangarorin biyu suka shaida a kamfanin dillancin labarai na associated press yan afghanistan maza shida suka rasa ransu yayin da kwale-kwalen da ke dauke da 'yan gudun hijiran ya nutse a cikin ruwa an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan tawargar manyan malaman islama na najeriya da ta gana da shugaban gwamnatin sojan na niger janar abdulrahman shiani ta ayyana nasarar ziyarar malaman sun ce gana wata ba su damar buɗe kofar tattaunawa tsakanin sojojin da shugaban najeriya tinubu da kuma kungiyar ecowas ga dai nasiru adamu ilhikaya da karin bayani a wannan rahoto akwai maluma na addinin musulunci dattawa da kungiyoyi wanda su 'yan Nijar suke kallon kimar su da darajar su a Najeriya ana kallon kimar su da darajar su sai a bi a nemi yaya za a yi a daidaita lamura. Nan jagoran tawagar ce Sheikh Abdullahi Balalau ke bayyana muhimmancin amfani da tsoffin shugabannin ƙasa da manyan malamai da ake mutuntawa a Najeriya da Nijar don samar da maslaha. shahararren malamin ya ce da yardar Allah bayan gana wasu da shugaba Tinubu za a samu matsaya mafi a'ala ga dukkan bangarorin don matakin soja ba zaɓi ba ne a wannan yanayi. To sai akwai bukatan a shiga da hikima a zauna tare da su a ja hankalinsu a nuna musu muhimmancin zaman lafiya domin su haɗu su daidaita su yi sulhu. Alkur'ani ya gwada mana wasu dokai. Da yake ƙarin bayani Farfesa Mansur Sokoto ya ce ko da irin karramawar tarba da tawagar ta samu ya nuna an kama hanyar sulhu mai ɗorewa sun dai nuna matukar damuwa dangane da matakan gaggawa da ecowas ta dauka waɗanda suka hada da yanke masu wutar lantarki da rufe masu bodan najeriya wannan abubuwan sun dame su kwarai saboda mai saboda talakan niger shi yake wahala mu mun yi wa'azi mun faɗakar mun ja ayoyi mun yi bayanin muhimmancin zaman lafiya da yadda ya kamata kowane bangare ba da haɗin kai domin a samar da mafita saboda babu alheri ga yaƙi ko kaɗan ina sa ran in allah ya so bayan wannan tattaunawa to za a ci gaba da sulhu tsakanin ECOWAS da ita gwamnatin Nijar har a kai ga gaci a cimma maslaha ta ta'ala ba za a yi yaƙi ba. Ta bakin Farfesa Sokoto shugaban sojan Janar Titiani ya ba da haƙurin rashin ganawa ta kai tsaye da tawagar ECOWAS. babban hakuri da suka yi game da yadda aka kalli zuwa su mai alfarma sarkin musulmi da cewa kamar ba su samu tarba yadda ya kamata ba ya bayyana irin halin damuwar da ƙasar su take ciki wani lokaci kwana biyu bayan yanke masu wuta ya bayyana dai bayanan da za a isar da su ga gwamnatin najeriya kuma ya ba da hakuri sosai akan wannan matsala a tawagar akwai sheikh muhammad kabir haruna gombe sheikh karibullah nasiru kabara Sheikh Ibrahim Ɗayiru Bauchi, Farfesa Salisu Shehu, Dr. Khalid Aliyu da sauransu. Kungiyar Arewa ina mafita ƙarƙashin jagorancin Hajiya Zainab Turaki ta shirya gangami na musamman a Kaduna don nuna farin ciki kan matakan da malaman suka ɗauka. a yi sulhu manya malamai da sauransu sarakuna a zauna a yi sulhu sulhu shine ya fi komai ma'ana kin ji daɗin zuwan malamai kenan da suka yi jamhuriyar Nijar ɗin. Ƙwarai da gaske na ji daɗi na ji daɗi sosai na jinjina musu domin suna neman haɗin kai ne yadda za a zauna lafiya dama malamai su suna nema ne a yi zaman lafiya. Yanzu za a jira a gashin sulhu za a yi da ECOWAS ko za a ci gaba da tankiya. Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tuma da la'agaida Nasiru da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga hawa da ci gaban labaran duniya a jiya lahadi aka sako 'yan jaridar nan yar kasar iran da aka ɗaure shekaru biyu a gidan kasu bayan da ta yi hira da mahaifin matar da ta mutu a tsara a hannun 'yan sanda a kasar da ya janyo bore da zanga-zanga na tsawon watanni bayan sakwato daga gidan kurkukun evin da ke birnin tehran nazila marufan ta ɗora hotonta ba ɗan kwali a kanta a kafar sadarwa ta zamani inda ta yi kunnen uwar shegu da dokar sita ta jiki ga mata na gwamnatin islam a ƙasar kar ku amince da bauta kun cancanci abu mafi kyau abinda nazila ta rubuta kenan a shafinta na x wanda aka fi sani da shafin twitter a baya da shafinta na instagram an ganta a hoton da ta dora rike da fulawa a hannunta daya inda ta daga hannunta daya sama tana nuna alamar yin nasara marofiyan wadda kafofin yada labaran iran da ke waje suka ce ya shekaru 23 ta wallafa hirar da ta yi da amjad amini a kafar labaran mustajil ta yanar gizo a watan oktoban bara amjad amini shine mahaifin mahasa amini wadda ta rasu a tsare a hannun 'yan sanda a watan satumbar bara bayan zargin da aka yi mata na karya dokar sa sutura lamarin da ya janyo zanga-zanga da bore na tsawon watanni a kasar a cikin hirar amjad amini ya zargi hukumomin iran da shirya karya game da yanayin da ya yi sanadiyar mutuwar 'yarsa A jiya Lahadi fada ya barke a kudancin garin Iyala da wasu sassan kudancin jihar dafur cewar Ganau lamarin da ke barazanar lakuma yankin na Sudan da ke fama da yaƙi. fadan ya haifar da tashi hankali a duk rana a titunan khartoum babban birnin kasar da a halin ya zama fadan kabilanci a sassa kudancin darfur da daidaita mutane fiye da miliyan hudu a cikin kasar ta sudan da tsallakawa iyaka zuwa chadi masar da sudan ta kudu da ma sauran kasashe fada tsakanin sojojin sudan da dakarun karta kwana ya rika shiga yankin iyala gari na biyu mafi girma daga lokaci zuwa lokaci kuma wani wuri na musamman a yankin na dafur da shi shi ne ke fama wado da shi ma ya daɗe yana fama da matsaloli an kwashe kwanaki uku ana ba ta kashi na baya-bayan nan inda sojojin da dakarun katta kwana na rsf suka rika cilla makaman atilare kan gidajen zaman jama'a kamar yadda wasu ganau suka shaida a kamfanin dillancin labaru na reuters suka ce faɗan ya lalata wutar lantarki da ruwa da kuma sauran na'urorin kafafen sadarwa. Hmm. a gaida hawa da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kasar ghana da tana fuskantar matsanancin hauhawar farashin kayan abinci domin ta kasance a cikin sahun kasashe goma na duniya da aka fi samun tsadar kayan abinci a cewar wani sabon rahoton babban bankin duniya hakan kuma tsadar kayan abincin ya samu wato ya sa ana samun hawan farashin kayayyaki wanda ya karu daga kashi 41 cikin 100 a cikin watan yuli wanda masana suka ce ka iya tilasta babban bankin kasar ghana ta ya kara wato kudin ruwa akan rance da ake bayarwa da nufin samar da sauki ga tattalin arzikin kasar da ke cikin mawuyacin hali idris abdallah bako na dauke da karin bayani rahoton ya danganta hawan farashin abinci a ghana da sauran kasashe masu karami da matsakaicin karfi da abubuwa daban-daban kamar taɓarɓarewar hanyoyin samar da kayayyaki faduwar darajar kuɗi hauhawar farashin mai canjin yanayi da kuma illar annobar covid-19 shugaban hukumar ƙididdiga ta ghana samuel kobnanim ya sanarwa manema labarai cewa hauhawar farashin kayayyaki ya tashi daga 42.5 cikin 100 a watan yuni zuwa 43.1 da cikin 100 a watan yuli kuma tashin farashin kayan abinci ne ya haifar da hakan wanda ya karu zuwa kashi 55 cikin 100 daga kashi 54.2 cikin 100 a watan da ya gabata wato an samu karuwar digo 8 cikin 100 sannan farashin kayan da ba na abinci ba ya karu zuwa 33.8 cikin 100 daga 33.4 cikin 100. Both food and non-food perspective, we see an upward trend with food inflation inching up by 0.8 percentage point between June and July. Wasu 'yan kasuwa birnin Accra sun sanarwa muryar Amurka cewa lallai farashin kayan abinci sun haura kuma sun yi kira wa gwamnati da ya taimaka a kawo ƙarshen hakan. Eh, sunana Jamu Jana, M Jana Enterprise eh, daga Nima. Eh, shinkafa dai ya ce bisa kasa kadan especially ya muna kiran wani wai shinkafan wake an kara kamar 46 each eh, kinsta akan ga shi akan ga shi muna sirwa 400 amma yanzu akan ga 460 eh, kiran da zai gwamnati ne kamar cewa wai a introduce wani extra tax don shida a shiga muna ciki a gani kayan duka ya fi tsada ga hanyar niger an kulle kayan bai zuwa niger bai zuwa yanzu ba Nijar cikin ni mama wanda suka yi da kadan nan sun da da muna sai da gotoku 85 yanzu wayan na miliyan gaba daya a gushi da gushi 60 70 yanzu 120 110 180 Masani kan tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Adam Attijani ya yi bayanin dalilin hauhawar farashin abincin. Farashin kaya da ake samu nan kasar Ghana ya haura sama da kaso 43 cikin dare. Mafi yawanci kuwa bangaren abinci su ne suka fi taimakawa wurin samun yawan karin farashin kaya. Dalili kuwa Ghana da sauran kasashe mafi yawanci suna dogaro da kasashen waje ne wurin samar da abinci musamman kasar Russia da Ukraine wadda duk duniya sun fi sauran kasashe ba da bangare na hasi. To fadar Ukraine kuwa da Russia ya kawo cikas kan Ghana da su wasu kasashe saboda abincin bai zuwa kamar yadda da ake samu. Ragowar zuwan su kuwa sai aka samu wato abincin sun yi tsada. Shin ko ina mafita? To sai dai Central Bank duk lokacin da abu ya kasance aka hanyoyi da suke bi su magance yau yawan karin farashin kaya su ne su daga kudi da ruwa abinda muke ce ma policy rate. Wannan policy rate kuwa idan an daga daga shi za a samu sadar rance kuma za a samu sadar rayuwa yadda za a yi kudi da ke hannun mutane ya ragu yadda za a yi kada mutane su ringa amfani da yawan kudi don zuwa su sayi kaya 'yan kadan wannan kuma yakan taimaka a samu yawan karin farashin kaya. Kasar Ghana wacce ke fama da wahalar farashin kayayyaki tun daga shekarar 2021 lamarin da ya haifar da matsin rayuwa ga mazauna kasar ta kasance ta takwas a jerin sunayen kasashen da ke fama da tsadar farashin abinci a duniya. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdallah Bako, wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta da shi da har kullun ke biyan lamarin take hakkin ɗan adam a yau za mu ɗaura kan batun rikice-rikicen da ke faruwa tsakanin wasu mabantan ƙabilu a jihar taraba ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel bayan shirin da muka gabatar a makon jiya kan korafin sallaba makiyaya kan yadda 'yan banga da izinin tsohuwar gwamnatin taraba suka tarwatsa jama'ar su ta hanyar kisa da kwace musu shanu da sauran dukiyoyi 'yan kungiyar cika aiki da suka samu wannan hurumi a karamar hukumar gasol da bali sun bugo waya da neman mai da martani in za a tuna shugaban sallaba arda kiri ya nuna farin cikinsu bisa nasarar cirki madugun 'yan banga ciyaman julde da jami'an tsaro suka yi a yayin da yake shirin tafiya maka aikin hajin bara. Bayanan na nuna yayin da ake tsarar da Julda Abuja don binciken zargin kisan kare dangi da ya jagoranci wa sulbawan da suka haɗa da katsinawa da zamfara da yawancinsu ba sa iya magana. Shugaban kwamitin aiki da cikawa mai takin kwamitin zaman lafiya a Gasol da Bali, Zubairu Sajo, ya tabbatar ɗaukar matakai kan sulɓawan, amma ya hakikance iya miyagun iri ne kaɗai suke taɓawa. Sana hukumomi guda biyu ina gara gaya maka idan ka ji an sata rago an ce maka ragonka ya bata ka tsaya da nema ba wanda ya dauke ta bata ta yi ba ma maganar mutum ba rago ya bar bata a kasan din ba abun da yake bata a kasan din yanzu zaman lafiya irin wannan ma mun shafi shekaru sama da ashirin da ba mu samu irin wannan zaman lafiyan ba domin da can kafin kidnapper zo ana dan sace sace ana dan tare hanya a bugi mutane a karbi mashin to wa'innan duka sun tattaru sun bari ba wanda yake yin sa barawon gari ma yanzu ya bar satan don ya san cewa in mun kama shi za mu ladabtar mutane sun koma masugunin su sun yi nome nome su babu inda ya rage yanzu ba a noma saboda wai ko tsoron wani abu sha biyu na dare zaka ɗauki kayan ka je kowane ƙauye a kasan gasol bali. ko karfe uku ko karfe hudu motocin sifiri suna yawo suna ji da kayaki ba mu da wani matsala yanzu noman da aka yi a kasan gasol da bali an yi shafa shekaru da yawa ba irin wannan nome nomen ba to eh honorable akwai bayanai da ke cewa a lokacin da kuka yi wannan haɗaka na jami'an tsaro naku na cikin gida yan bijilanti da yan banga da wanta zaka da sauransu akwai wasu kabilu da kuka ware kuka kora kuka takurawa kuka azakalkale su da kisa haka da kwace da sauransu amma kuma cikin kabilun ku akwai gurbatattu waɗanda kun boye su a gida menene gaskiya al'amari kuma dangane da wannan Ya ka muka ji suna cewa mun kori katsinawa mun kori sullubawa na ji a bakin wani dillalin su mai suna rokiri hmm. wannan maganan banza yake yi a yinda aka ba shi ardo a yarima sarkin yarima ma baka ne ne mutanen yarima kashi saba'in da biyar cikin ɗari duk kasinawa ne mutanen borno borno kurukuru ardon borno na yanzu ardon borno baka ne ne sarkin sabon gida ba bazanfare ne da jama'ansa kashi sittin cikin mutanen sabon gida zamfarawa ne yanzu haka nake maka magana ranka dade akwai zamfarawa a kororo rufa akwai zamfarawa a bali yankin garbabi in ka je sunte suna nan suna shin kasuwan iware suna shin kasuwan tella wanda mun tabbatar su ba barayi bane shi yasa ba mu taba su ba akwai kasinawa da yawa akwai zamfarawa a yanzu muna shin kasuwanni da su mu zamfarawan da kasinawan barayi muka kora ba zamfarawa kowani ba zamfare ko kowani ba kafine bane zamfarawan barayi da zamfarawan kasinawa sun muka kora shi kuma bakar bello da ke zaman sakataren dattawan gasol ya wanke arɗakiri daga zama mai laifi sai dai ya ce tahowar 'yan uwansa daga katsina da zamfara ya jayo masa tamkar mai kare masu aikata laifuka don haka saka yi musu da ramikiya ba mu zaɓi kowa ba mun kori barayi shikenan azo tiri da azo sajo a cikin su wayannan sun daɗe suna zaune kasan mu kuma mun zanna da su lafiya mm. shekara ashirin zuwa arba'in da wani abu suke zanne mm. muna zanne da su lafiya lafiya ba komai. sanda yan uwansu aka koro su da tsakanin kasina da kuma zamfara suka dawo nan suka zo sai suka zauna suka rabe da su suna zaune tare suna mana illa to a illan da suke yin nan mun sha kiran arzikiri mun sha kiran Arzikiri. Arzikiri mutanen kafa ko kuwa yan uwanka nan sun sha tare mana hanya da sauransu akwai inda aka koro wa'yansu daga kan hanyar gaso gidansa suka yi mm. gidan arzikiri. Mm. an mun faɗa masa ya ce a'a ba yaransa ba mm. shi bai taba sanin wani ba mun sha wannan ya kai wajejen so uku ah. yau ya kai ga muka ce to arzikiri kai zamanka a nan bai zauna mana ba tashin ka zai fi alheri muka faɗa masa ya ki ya tashi mu kuma randa muka tashi muka da su gaba ɗaya su tafi ya gudu ma kafin nan fa ya tashi a garin hmm. ya bar family nasa ne mutanen sa ne kadan ya suka bari kuma har shanu su suka sun tafi da shi kafin muka je muka farma gidan muka ce to su tashi gaba daya su tafi hmm. kuma haka muka sa su gaba suka tafi Arda Bubatela ɗaya ne daga masu sarauta gargajiya ƙarƙashin Lami gasol ya ce shi kansa an kama shi yana biyan kuɗin fansa don haka yake farin cikin matakan da aka ɗauka kan waɗanda ya zayyana da ɓarayi. Yana mai ƙara da cewa a yanzu haka kawai akwai sauran sallabawan da suke zaune da su a yankin. su aka kore su da wasu zamfarawa na wannan yanki naku yaya yankin yake yanzu yanzu wurin ya zauna shiru noma ana yi kiwo suna ana yi kauyuka guda shida wanda na san suna juma'a suna da dagatai an tarwatsa su akwai anema akwai garwa akwai baba juli akwai dali akwai yola kareje akwai jaurumanu duk wannan kauyuka suna juma'a an tarwatsar da su an kore su amma yanzu duk sun koma suna noma suna harkokin su na yau da kullum sun zauna lafiya hmm. sannan muna da sulubawa hmm. a gabar da mutum biyu biyu mhm. eh, akwai gidan su alhaji rabiu mm. akwai gidan su alhaji bawa mm. suna nan kudu da namne duka wannan sun lubawa ne da shanunsu na bokolo suna nan a yankin gasar local government a yanzu haka suna nan muna mu'amala da su lami lafiya barayin mu ne muka kora don mu zauna lafiya duk wani wanda ya ce an kore shi yana cikin barayin da suka addabe mu a kasan mu mm. so aka kora bayan bayanan waɗannan da ke alaƙa da ƙungiyar aiki da cika ta gasol da bali ɗan kasuwa daga jihar bauchi abdulhamid abubakar da ke harkokinsa a yankin gasol da bali ya bayar da shaidar wuce gona da iri na 'yan bindigar da hakika ba sa aiki bisa ka'idojin aiki da aka gimbiya jami'an tsaro na hukuma sunana abdulhadi abubakar suleiman ina nan a cikin garin bauchi nan titin railway wurin gwamnati primary school nan ne anguwa na yake to yi mana bayani da kasawa da wannan shiri na da ya shafi sun lubawa a jihar taraba Eh, ka kana so kai wata magana kai me kake son faɗa ne eh da na saurari sulubawa a wani eh, shirin ka a cikin ciki da gaskiya ni na buƙaci kuma a ce ni ma na tofa albarkacin baki na akan abun da na sani gaskiya tsakani da Allah kamar yadda abun da nake son sanar da kai shine ni dan bauchi ne kuma amma na kan tafi garin mutum biyu da ke gasar local government Taraba state akwai abun da na sani wanda akwai wani bazan fari a nan inda nake zama opposite da bakin kasuwan buhu yana sayar da turare wani ma mahaddacin alkur'ani wanda ana karuwa da shi a wannan gari yana koyar da mutane shauransu da shi da wani bakatsi ne abokinsa sun yi noma a nan in ka bar mutum biyu ka kama hanyar wani gari ana ce masa talla kamar da ka tafi okari sun je duba gonansu a nan waɗannan eh, me ke da suna ake faɗa 'yan banga suka kama su suka ce cewa suna zargin su kawai suna ganin suka ce wannan ba zan fare ne wannan ba katsi ne suka ce eh mu ba zan fare wani ba zan fare ne ni wannan ba katsi ne eh mu ne amma mu yan kasuwa ne mun dade a kasan nan muna aran ma ne wannan da shagon turare wannan da shagon ko menene sanannu ne ku zo ku je a bincika a cikin garin mutum biyu wayannan yan banga suka ki suka yi suka yi suka ki shi wannan bazan faren wannan arama mahaddacin qur'anin ya ce ma bakatsina nan mu musulmai ne alama yau na nuna yau ba za mu dawo gida ba don haka abin da ke da akwai kawai mu mai da al'amari mu ga Allah mu koma ga Allah har aka kashe su aka musu kisan gilla na wala kalmar shahada suke kuma su mutanen mutum biyu yau in za a je a tambaye su ko kuma inda wani wanda aka sani kamar yadda na faɗa za su ga ma lallai lallai akwai wannan abun ya faru a kokarin jin ta bakin wa'imma tsohon gwamnan jihar taraba darius dixon ishiyaku ko mukarrabansa da a su ciyaman jilde ya zama gagarau mun tattaba tsohuwar kwamishinan labaru ta gwamnatin mr louis emmanuel amma ta nuna ba ta da hurman yin magana don a yanzu ba ta kan kujera wannan ya sa muka binciko tsohuwar zantawa da aka yi da ita lokacin da zargin zubar da jini na su ciyaman jilde ya yi yawa inda ta nuna sam gwamnati ba ta ba da dama a kori wani jinsin mutane a kawai daga jihar ba To na Honorable Lois Emmanuel, Commissioner Information and Orientation. A to ga ranke daɗe menene makasudin taron manema labaran nan da kuka yi? Dalili abin da ya sa muka tara 'yan jarida su zo a fayantar da su so da a gaya ma jama'a abin da ke tafiya. Don akwai wani kage ne da aka yi aka ce gwamnati tana da hannu akan abin da ke faru a kasan Bali da Gaso. Sun ce a'a ya gwamnati da ta sa hannu kuma akan a ce ana kashe mutane. Ai tun da fari kalmomin wannan gwamnati in mun bincika in mun duba ita ke shi ka bani zaman lafiya ne zan ba ku cin gaba kuma tun 2015 da gwamnati nan ta soma na ga cin gaba ta zo ta samu ƙasar nan da damuwoyi da yawa amma ubangiji ya amfani da shi har ya sa kome ya labe to a kwana tashin da gwamnatin ta kusa ta shuɗe cin dace ita ne kuma tana ƙwagulo damuwa wancan katsan. To masu sauraro da haka za mu jawa wannan shiri birki tare da fatan waɗanda haƙƙi ta a wuyansu za a sauke nauyin da ke kansu don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin dukkan ƙabilun da wannan tashin hankali ya shafa. Yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman wakilin mu na jihar Taraba, Muhammad Salisu Lado, Nasiru Adamu Kaya, Nisar Fili Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. To a gaida Sarfilu yanzu ko da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar sun amince da buɗe kofar tattaunawa da kungiyar ECOWAS domin ganin an wato an kaucewa tashin hankali cewar wata tawargar manyan malaman musulunci daga Najeriya bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin Yamai a jiya Lahadi. rundunar ruwan da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali ta sanar a jiya lahadi cewa ta janye daga sansaninta da ke arewacin ƙasar bisa dalilan taɓarɓarewar tsaro bayan 'yan sa'o'i rundunar ta ƙara da cewa a yayin aikin nata a nan sojojinta uku sun rasa rayukansu lokacin da aka buɗe musu wuta a wani harin samame da aka kai musu. a jiya lahadi masu gabatar da kara a faransa sun ci gaba da gudanar da bincike a kan mutuwar akalla bakin haure shida da kwale-kwalen da ke dauke da su ya kife a ruwa yayin da suke kokarin tsallakawa ta mashigar ruwa tsakanin ingila da faransa yayin da 'yan sanda ke farautar masu safarar mutane da suke da alhakin afkuwar lamarin masu gabatar da kara a yankin tashar mashigar ruwa ta bologna sun bude gudanar da bincike a ranar asabar sa'o'i kaɗan da afkuwar lamarin amma sai aka sauya akalar binciken zuwa zuwa paris kamar yadda jami'ai daga bangarorin biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na associate press a jiya lahadi aka sako 'yan jaridar na 'yan kasar iran da aka daure shekaru biyu a gidan kaso bayan da ta yi hira da mahaifin matar da ta mutu a hannun 'yan sanda a kasar lamarin da ya janyo bore da zanga-zanga ta tsawon watanni To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiya sai kuma can da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya da gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya shirya ya bada umarni. Gaba injiniyan mu na wannan safiya Mr. Charleston Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nake muku fatan alkhairi. Wassalam.